wannan fasali kenan to idan ka ce amma ma'ana kauli sallallahu alaihi a fi hadisi sahawi menene ma'anar faɗin shugaba sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin rafkanuwa to kaji duk wanda ya bi karatun satin jiya da na wancan baya ya sani an shirya wani tsari an faɗi wani wata da'ira wacce za a yi magana a kan ma'asumancin shugaba a kan cewa a duk maganar da zai faɗa wacce zai isar da saƙon Allah gurin bayi ma'asumi ne ba zai faɗi kokonto ba ba zai faɗi wato kuskure ba ba zai faɗi rafkanuwa ba ba zai faɗi sahau ba to alƙali ya ce saboda ƙarfin jalalarsa da matsayinsa to har inda ma ba saƙon allon zai isar ba nan ma daidai yake faɗa to shi shikenan ya kawo misalai na waɗansu kalamai da aka yi nan baya kaɗan to sai ya zo kuma yanzu ya ce fa'in ƙulta?" to yanzu bawan Allah idan ka ci menene ma'anar hadisin rafkanwa hadisin rafkanuwa kasan san dai rafkanuwa ne, dama ka yi abin da ba daidai ba ba tare da ka sani ba ka shafa. wani abu ya afka ma duk kamalarka duk iliminka duk ƙarfin darajarka da ake gani a duniya wannan ita ce siffarka kana cikin yin abu sai ka samu zamewa sai kai abin da ba daidai ba a cikin magana ko a cikin aiki ko a cikin gashi nan dai ba inda baya baya afkawa to shine nan alkali ya dawo yanzu to kaga ba mu sani ba ina nan akan fasalin da cewa ba abubuwan da suke ba na bangaren isar da sako ba shi dai wannan a cikin sallah ne isar da sakon Allah ne fagen sallah ku dama a addini ma babu abin da ya kai sallah sallah matsayin ta yi da shugaban talikai ita fafa da Allah ya karbo sallah da matsayin ta da darajarta to shine nan alkali ya yake so ya kawo maka irin waɗannan abubuwa saboda ka gane shugaba ba abin wasa ba shugaba sallamawa ita ce wajibi a gare mu mu musallama mar mu yadda da shi mai imani da shi mhm. karkace ba ka da wani dogon zango a cikin lamarin tafiyan nan kai ta yi har da za ka mutu domin girmansa da faɗinsa da darajarsa da zurfin koginsa ya yi nisa da yawa da kake jin mai ishirin yana cewa walil buhari ƙarun laisai durakubi sabi'i kogi teku tana da wani zarfi da dinnin kayan duniya sai dai a haƙura ba za a je gurin ba wallahi to shugaba kenan shugaba ne da wannan wai ta ramzi take yi amma haƙiƙar wanda za a yi nutso a kunna nutso a dawo ba a ɗau ɗaya bisa miliyan ba shine shugaba ƙwarai an fili ne har sai tsuntsun durwa ya faɗo ya mutu bai je ko ina ba a filin sanin daraja annabi hmm, ƙwarai haka wannan zarafi yake shiri ne na Allah ko mutum ya ce ya yadda to shi ma dai gatansa ma wannan ko ya ce bai yadda ba to bai kai silin gashi a haɗa wuta da kai girman najeriya a wurga gashin nan sili kwa ɗaya ba don ya ce bai yadda da shugaba ba ko don ya ce ina jayayya da shi ko don idan an faɗi darajarsa zuciyarsa tana ɓaci ina jin haushi ina ganin an kai shi inda Allah bai kai shi ba babu wannan damuwa wannan abin ba ta wannan lissafin naka ake yi ba wannan abin da kake yi ba ba a san motsinka ba ko kai da kake yin hidima sai dan da zuciyar sallamawa kake yi ne ake duban ka ake ce an kai ɗaya ma goma za a yi maka amma aikin da masarautar take a nan gun sai shiru sai shiru Allah ƙara masa tsira da abu to yanzu wannan hadisi na sahau ya ike shine za a faɗa yanzu الذي حدثنا به القيم وابو اسحاق ابراهيم بن جعفر حدثنا القاضي ابو الاسود بن سهل حدثنا هارون بن محمد حدثنا ابو عبد الله بن الفقاري حدثنا ابو عيسى حدثنا عبيد الله لا يحيى عن مالك عن داود بن حسين عن ابي سفيان مولى بن ابي احمد انه قال cewa ya ce na ji sayidu na abu huraira Allah ya dada shi yana cewa wata rana shugaba sallallahu alaihi wasallama ya sallar la'asar fasallama hmm. to da aka yi raka a biyu sai shugaba ya sallama to an yi sallama shari'u ya ce assalamu alaikum ko za ka yi wani abu hmm, ba magana mala babba halara ce take duk sabon nan suka ce assalamu alaikum ah, to dama kai ka zo da sallan nan ka ce kan mu kuma yi ma ba za mu kuma yi sai sallama to akwai Zuliya daini wasu daga malama suke ce bako ne ya zo ko kwa dama shi bai shiga sahun wa'ancan wa'annan manyan sahabban ba to sai zilya daini sai mike tsaye hmm. faƙala ya rasu mallaye a kasu rasu salata sita. ita ya shugaba an ce da itashi sai da ifita gaba ije ya dafa al'amudi guda ɗaya hmm. ya tsaya ce ya rasulallah a kasurati salatu sallat an rage ta sallat ta ragu yanzu ta dawo biyu amnisita ko ku mantawa ka yi baka cika sarago biyun ba wai subhanallah وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيش ذلك لن sai sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam yace ba ɗayan da aka yi ba rage sallah ba kuma ban manta ba tunda ni ba na mantuwa yi وفي الرواية الأخرى ما قصرت الصلاة وما نسيتوه a wata ruwaya sai ya ce ba a tauye sallah ba sallah ba ta dawo raka bi ba kuma ni ban manta ba ala hadisa bi qissatihi to ka tafi ka karanta hadisin nan da kissarsa yanzu kaga su malaman hadisi da malaman fiqhu su iyaka karatunsu su gaya maka ita sujudu sahwi menene hujjarta an same ta a sunna eh an same ta ga hadisin zaliyadaini Cike nan ba ruwansu da wannan wata magana malaman hadisi su ɗauko maganar nan su ce eh lallai sanadinta ya inganta matanin ma da shugaba ya faɗa ya inganta sun gama aikinsu to sai su alkali iyal arbabul qulubi su kuma su gaya ma yanzu wannan magana ya take ya zaka fahimci shugaba anan malam kaji maganar nan da ubangiji ya gaya mana ta kissal hazuru ai kowa ya ji ta ko kowa ya san kissa hadiru da Allah ya aiki annabi Musa gurinsa yace ka je idan ka je gurinsa za ka samu wani ilimi da kai baka da shi ya je gurinsa tun da ya gamu da hadiru ike ganin abin da da an motsa abu ne wanda ana bukatar bayani a kansa amma sharaɗin binsa sai ya ce ba za ka bi ni ba sai dai idan duk abin da na aikata za ka rufe bakinka ba za ka yi min magana ba sharaɗi kenan wani ramzi ne na halar shugaba wannan malam ake gaya ake nuna mana cewa ga hadiru alaihi salam ga nabiyullahi musa ga abin da zai gudana ana mana ishara da wannan babban halara wacce a cikinta ake kullawa ake kwancewa sayyidul wujudi maganarsa gaskiya ce kuma yadda ifaɗaɗin nan haka abin yake sallah bata ta dara biyu ba kuma bai manta ba to yanzu wannan mala abinda za a fara ce maka yi ƙoƙari har Allah yadda kai musalli ne a gurin annabi kai taimu salati domin idan an zo irin wannan zazar idan an faɗi magana ka ji ta shiga zuciyarka ta zauna daidai wa daida ko ka san ansa ko baka sani ba domin yanzu a iya maganganun nan da aka faɗa da ice kullu zalika lam yakun ai wani ji yake yanzu an dora masa dutsen dala a zuciyarsa yana nan yana malele kuwa ya rasa yadda zai yi ko ɗaya bai faru ba gashi an yi sallah raka'a biyu manzo Allah ya ce a'a bai tunda yace ba a rage ta ba to fa hudun aka yi kenan kuma dama bai manta ba dama dan baya yin ta dama to idan ka samu nuraniya ta annabi wannan nurin ya ya zauna a zuciyarka yana faɗar haka ba abinda zaka ji sai karfin jalalarsa a zuciyarka Mm, kasancewa halifan Allah ne yake magana da. Mm, halifan Allah ne yake magana farko idan Allah tabaraka wa ta'ala ya ma kashafi ya ma fatahi da wani haske daga halarsa wannan abun zaka ji yafi komai ma sauki a zuciyarka idan kuma baka kai ga wannan mukami ba sai a dora ka a mukamin sallamawa wa kace na yadda kuma ba ka da wani ɗar a zuciyarka na cewa maganar nan haka take ko ba haka take ba to shi kenan sahibu shari'ati ya ce ba ɗayan da aka yi ba ɗayan da aka yi ba a rage sallah ba ni kuma ban manta ba wannan ita ce ƙa'idar da ko za mu mutu a kanta muke ban manta ba ba a rage sallah ba wannan ita ce ƙa'ida wannan shine shugaba a cikin shafinsa na hamdu hmm. in ba a manta ba akwai fagagen da idan an zo su wanda ike da siffar bashariya zalla janye jikinsa yake yi hmm. shi sai ya nasa aikin a matsayinsa na, na shugaba muhammadu to idan yana kan wannan mukamin duk masani kowaye shi sai dai ija baya ya kyale shi ya sallama mar yanzu idan aka zo fagen yaƙi ga misali ai kaga akwai fagagen da in aka zo ba sa yi wa manzan Allah magana sai dai su kyale shi ya hukunta abin da yake so ya hukunta yanzu ranar da aka zo yakin uhudu akwai wani mutum da ya ce da manzan Allah ga yadda ya kamata a yi ai ba wata magana ku kyale shi tukunna ne zai tsara shi ne zai kulla shi ne zai kunci to shi a fagensa kenan hatta wannan magana da ya faɗa a cikin wannan layin take cewa kullu zalika lam yakun ka yadda kawai malam ba kira ka zuwa ka zo ka fitar da ansa ba dan za mu ji manyan furofesoshi na ilimi a yanzu za su ba da ansa da bata kai ta 'yan nazire ba a fagensa domin wajen ba wajensu ba ne nan gurin sallamawa ne kurin to kaga a fagen yaƙi ranar da aka je hunaini ba an masa ƙawanya ba sahabbai gabansa da bayansa ga kafirai an taho wani can dutse malam dan da aka yi hazab din nan mun je ziyara wato dutsen nan wato babu gurin da za ka sa ɗan yatsa ba kafiri a gurin wanda izo zai yaƙi annabi duk faru sun ba ta ganin ɗan adam yadda ya taru yau ɗan adam gangan ko irin wannan ranar ba da aka zo aka soma Ka ga da aka tarwatse gaba ɗaya aka kowa gudu ba kowa sauran mutum takwas mutum takwas suka ji wuta ta yi wuta sai suka dawo bayan annabi daga nan sai dulujudu sai yake ganin abu sufyan bin al-haris ne kurin a gabansa sai alfadari to har yanzu da'iratul hamda an matse ta sai isauka daga kan alfadari ya wuce abu sufyan bin al-haris kaga ya sa kowa a baya kenan yanzu saura shi kurin mai suna muhammadu saura kafirai sun fi dubu a wurin nan malam kowa da makamin yaƙi a hannunsa to yanzu ba an riga an sallama masa ba sai yadda kuma aka yi to a nan ne sai ce to shi kenan na buɗe shafi na dama ba a matse ni bayan. ba shi ne sai ya ɗebi ƙasan nan ba da ya ɗebi ƙasan na yana shahatul wujuhu wa anatul wujuhu lil hayyul qayyum duk ku hallaka a gabana yanzu an gama dama taruwar da aka yi na ilimin shari'a ne a koya yaki amma hakika ni kaɗai ma na fi ƙarfin kaga da ɗebi ƙasa sai ya watsa musu da i watsa musu ƙasan nan tafin hannu guda ɗaya kafiri ya fi dubu goma sha biyu da i watsa musu kowa ji ike shi aka watsa wa ƙasan nan kuma ba a taɓa jin musiba a duniya irin ta wannan ranar ba sai halara ta kirawo mutane take ku zo nuna muku sai abin da ya faru da kaɗe bi ƙasan nan wa ta ramaita mai ta walakin laha wa ta ramaita mai ta walakin laha rama wannan jifan da kai ya rasulullah to to fa ba kai bane saddakai jifan shi ina nan fa amma sanda kai jifan to ba kai ne kai jifa ba dan ana gaya maka ga da'iratul hamd ga da'ira ilahiya nan ba a iya raba su to shikenan sai yace da shi walakin Allah laharama to kaji wannan ka'idar to dauko ta ka dawo wajen wajen dai. yanzu da shugaba ya ce kullu zalika lam yakun to kamar halaratu zati tana cewa wannan bayani da ka faɗa da wannan aiki da kai ya rasulullah ba kai ne ka yi shi ba mu ne muka yi shi saboda haka yanzu sai ka saurari magana di yadda za ka ka fitar da ansa ta wannan gurin a janibin annabi ba za ka iya fitar da ansa ba sai dai kakura ka ce na yadda don ku za mu ji abinda da wa'anda aka yadda malamai ne suka aka yadda in sun faɗa a salin karatunsa a cikin takarda za su yi bayani yanzu za a ji tawili iri-iri wanda kuma a haƙiƙa inda sawaba ta yi daban inda kuma suka yi daban mm, saboda me saboda yanzu magana ce ta halifan Allah daga sirrin halarar Allah yake magana wannan zurfin karatu ne wannan halara ce wacce ba wanda ya taba ganinta sanda yace ma qasuratu salatu wa ma nasitu wallahi tallahi dan adam ba zai iya fitar da ansa ba sai dai ka ce Allah ya ce wa yusallimu taslima su sallama maka yadda aka ɗebi ƙasaccen watsawa kafirai babu wani gwanin iya ganewa da zai iya gane ya aka kowane kafiri ƙasan nan ta hallakar da shi ta faɗar da shi a ƙasa yi suka karairaye wasu suka mutu da jifan tafin hannu guda ɗaya to cewar kullu zalika lam yakun daga irin wannan da'irar hmm. kaga sai Allah ya gaya wa mutane kar ma ku tsaya kuna binciken ta ya aka yi ƙasa akuwa cikin tafin hannu ta hallakar da mutum dubu goma sha biyu to ka san wannan an fita daga ƙarfinku ko to yana wannan ma haka an fita daga ƙarfin da'iranmu sai dai mu sallama masa eh mu mika wuya zuwa gare shi eh mu dauki salon da irin magabatan mu suka dauka suka ce to bari mu mu shiga gonayi ma salati har mu mutu daga nan suka dinga yi babu irin karamcin Allah da basu gani ba eh jalala kuma in ta zo jamalar annabin sai ta lullube ta sai zama ba sa jin wannan bala'i kwarai hmm, to to yanzu alkali iyal ya ce to jama'a ku saurara ku ji ga shugaba ya kora hali guda biyu ya ce ba a rage sallah ba kuma shi bai manta ba amma zile dini gashi ya ga an yi sallah raka'a biyu an yi sallama alƙali ya ce in dai ɗan adam ne ka yi to ɗaya fa ya faru kamar yadda zile dai ne ya faɗa hmm, da shugaba ya ce kullu zalika hmm. malam sai zile dai ne ya ce ƙarƙa na ba'adu zalika wallahi ɗaya ya faru ina motsin su da na abubakar ne a nan gurin ina su sai na sa nan ina su da na ali za su yi magana a nan gun ba su yi ba ba za su yi ba ba dama ba za su yi magana ba hmm, saboda ita halarar tana da wannan ramzin yau shi aka fito da shi cewa kar kar kai mun magana in ka gana yi abu ya kai ce to ba zan ma magana ba ikama yaro iyanka shi ya tsige makai ya cire kan ya bismillah zo mu tafi to haka har yanzu ma ba zan magana ba ka kashe yaron in sa ma ido shine mukamin zul kai sallah raka'a biyu gaji ku an ce hudu za a yi ai sallama kuma in shiru to shine zul yadayn yace kad kana ba'du zalika wallahi ɗaya ya faru in ma dai ka manta in ma dai an rage sallah Ta.

akwai kuma waɗanda suka kamar za su hau kan hanya sai suka yi kwana suka ratse suka bi wata hanya daban da bai ta ke nema ba ana to alkali iya ce to ku saurara ni dai yanzu ina gaya muku Amma أما على القول بتجاوز الوهن والجلل مما ليس طريقه من القول Amma a bisa magana da cewa wato shi shugaba sallallahu alaihi wasallam halatta wahami ko galadi daga abin da ba ta farkin magana ba to a sake maimaita gurin amma alal qawli bi tajwizul wahmi amma idan mun dawo magana cewa zai yiwu shugaba i ko kuma i sami galadi ya aikata wani abu ashe abun ba daidai ba ne, sai wani ne zai gano abun nan ba daidai ba ne shi ko bai gano ba na daga abin da ba ta farkin isar da saƙon Allah ba ne na daga magana alƙali iya ce ba shi muka rushe ba ɗazu karatattukanmu na jiya da na shekaran jiya ba su aka sa gire da aka rushe ba cewa shugaba da saƙon Allah da magana yau da kullun da yake yi babu maganar kokonto ba maganar rafkanwa balle i faɗi magana a bita a gaba haka bane an kore ta a haƙin annabi to to kar ka ɗauko wannan hadisi da makamancin irinsa ka zo ka yi ka mana taron numfashi Hmm. Amma وأما على مذهب من يمنع السهو fi afa'alihi jumlatan To a cikin malamai akwai wanda mazhabarsa shine ba zai yiwu manzan Allah i rafkanuwa ba ba zai yiwu manzan Allah i mantuwa ba baya rafkanuwa baya mantuwa a cikin ayyukansa gaba daya hmm. فيرى أنه في مثل هذا عامل بصورة النسيان هي السنة To, kaga waccan magana ta farko da suka faɗa ta yi daɗi, manzan Allah baya rafkanuwa, baya muntuwa, aiki baya masa yawa, hmm. halifan Allah ne. shi Allah ya aiko ya ce duk kaunu kowa ya sashi a gaba yanzu in yana mantuwa ina rafkanuwa Allah zai ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kuma yace liman kana yarjullaha wal yawmal akhir ba za a faɗi haka ba to dan baya rafkanuwa ba duk abin da ka san yayi a duniya daidai ne mm-hmm. ko ya faɗa ko ya aikata ko ya kudurta a zuci bai taba ɗayan ukun nan a ce ba daidai ba ba taba yi ba kuma ba a taba yin ɗan ƙarami ba ma balle na tsakiya balle babba to su a cikin masana akwai wanda ita fi akan wannan matafiyar ba zai rafkanuwa ba ba zai yi wato wato abin da ake kiransa mantuwa ka manta abu a babu shi a gurin annabi a cikin ayyuka duka su da aka tambaye su sai suka ce to mu ansar da zamu bayar manzo Allah baya mantuwa baya rafkanwa mu ka'idan mu kenan to ya yanzu hadisin sahau ya za ku yi da shi mhm. annahu fi ila هذا عامل suratin النسيان ya sunna su suke gani su wa'annan malaman sai suka ce abin da ya faru shugaban talikai da aka yi sallar na raka'a biyu ta la'asar ɗin wacce zuliyadaini ya magana ana yin raka'a biyun nan sai ya ce assalamu alaikum to ba mantawa ba ba wahayi aka aiko cewa an rage sallah ba manzan Allah yana cikin sanin ne sallama daga raka'a biyu in ji su nan malamai to ka ga خبره لأنه to kaga kenan idan har shugaba alayhi salatu wassalam ba ba rage ba wahayi aka yi masa tsalla ta da ka'abi ba kuma yana sane an yi raka'a bi ne yi sallama to ga maganar da ifaɗa ta tabbata ta yi daidai cewa ba a rage sallah ba kuma bai manta ba tunda ya ce ba man bai manta ba to kenan tunda ba mantawa yi ba yana sane i sallama daga raka'a biyu ولكنه على هذا القول تعمد هذا الفعل to cewa a bisa wannan magana shugaban talikai yayi haka ne ina sane alaihi salatu wassalam dan hakan ya zama sunna ga wanda yayi mantuwa a baya a bayansa idan mun zo mun yi sallah muka manta sai mu muka yi raka'a uku a sallah mai raka'a hudu ko muka yi raka'a biyu a sallah mai raka'a hudu to sai ga yadda za mu gyara ta amma shi ba mantawa i ba yana sane ne isa lama daga raka a biyu alƙali iya ya to wannan zance mummunan zance ne shugaban ne Allah ya ce raka raka'a hudu kuma yana sane mai sallama daga raka'a biyu eh wannan a gurinsa mustahili ne ba zai yiwu ba ma shugaba Allah ya ce a yi kaza daidai kaza kuma a ce shi ya rage wannan abun saboda wani abu wani dalili ai bai taba yin haka ba to in haka ne a ce da shi karban lagatar risala wa'addaital amana Wani satar umma a'a ina ba haka bane Alƙali iya ya ce wannan zance akwai ƙi a ƙyama a cikinsa shugaba isallama daga raka biyu bayan Allah ya ce hudu za a yi shi ko bai taɓa saɓa wa Allah kamar silin gashi ba eh? yadda Allah ya yi ce a yi haka ya yi shi ne Allah ya taɓa faɗa masa cewa bai taɓa saɓa ma ba shi ya masa sam ya ce ala siraɗin mustaƙi na Kalaminal mursalina ce ala siraɗin mustaƙi ƙarewa ma sai abin ya narke sai aka dawo shi ne ma a siratul mustaqim ke shugaba ta farki madaidaici wa amma ala ihalati sahw عليه في to kaji fa yanzu an ce da alƙali iyal fito mana da sunayen malaman nan waɗanda suka faɗi wannan tawilin mala in ya gaya masu ka ji makon iliminsu sai ka gigice wallahi sai ka firgita in ya fito da sunayen malaman da suka faɗi wancan tawilin sai hankalinka ya zauta amma yanzu ka ji su a gaban da'iratul hamdi santsi yana ina so i kwashe musu kaba suna cewa ba zai yi imantuwa ba ba zai yi irafkanuwa ba to amma ina sane sallama daga rakabi wanda shi kuma wannan daga nan suka fada daji kuma na dimuwa to sai aka da aka ce wa amma ala ihalatu sahawi alai to idan kuma aka dawo akan cewa an haɗu akan shugaba sallallahu alaihi wasallama an kore rafkanwa a gare shi a cikin zantuka da kuma su malaman da suka ce shugaba alaihi salatu wasalam a cikin magana dai har abada ba zai rafkanuwa ba wannan malamai na biyu kenan malamai na biyun nan cewa suka yi shugaba a magana ne ba a aiki ba a wajen furucinsa ya buɗe baki ya faɗi wata magana ina nufin ya faɗi wannan ya manta ya faɗi wannan suka ce wannan korarren abu ne a haƙƙin annabi to an ji ƙa'ida ta farko da kuka je to aikinsa kuma fa Ya suka ce wata juwizu sahawi alaihi fi ma laisa dariquhu alqaula suka ce to amma zai iya yiwuwa irafkanwa a cikin da ba magana bane a aiki ne to yanzu sallah raka'a biyun nan kaga ba magana bace aiki ne suka ce to zai yiwu shugaba alaihi salatu wassalamu a ce ai sallah raka'a hudun amma ya rafkanwa imanta iraka biyu to ai shi kuma ya ce ma kasuratu salatu wa ma nasitu ya faɗa da kansa ya ce ni ban manta ba rabkan wanda kuke cewa zan yi ta a cikin aiki to ban yi ba ba na yi kamar da yanzu nan gaba za a ambaci wannan to shi ma a cikinsa akwai jawabobi da yawa منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن اعتقاده ورميده سيكا تشي ينا دك جواب da za a bayar cewa shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari ني an itikadihi game da abin da zuciyarsa ta yanki a kansa da abin da zuciyarsa ta tabbatar haka ne to yanzu zai yiwu shugaba i ƙudurce i yanke abin da shi a haƙiƙa ba daidai ba ne wani ne zai gano ba daidan ba har iga yamar. waye zuliya dai ne a gaban annabi ba dama na sa aka faɗa a farko aka ce nan gurin shi shugaba wallahi tallahi halara ce mai ban tsoro malam haka nan za ka ji su shehu ibrahim suna cewa a habuka ijilala a irin wayan nan guraren ce wallahi shugaba ni fa tsoronka nake ji tsoronka nake ji don ku abin tsoron ne a irin wannan a irin wannan fagen domin kaga dai har yanzu ba faɗi ansa ba ko a gurin kuma manya-manyan malamai an sa kuma har yanzu ba ta fito ba kuma ba za ta fito ba sai dai ma daji da za a yi ta shiga kuma in Allah ya taimake mu ya ba mu fitila haskawa mu haska mu gano nan daji ya ba da labari kan abin da zuciyarsa ta gamsu da shi to in zuciyar annabi ta gamsu da kaza to sai zuciyarwa kuma Amma أما إنكار القصر فحق وصدق باطن وظاهرا da shugaba yace ma qasuratu salatu ba a tauye sallah ba alƙali ila ce to kun ga wannan tabbas ne ba a rage sallah ba abinda shugaba ya faɗa haka ne hmm. wa amman nisyan to amma da yace kuma wa ma ban manta ba to ita kuma mantuwa kuma ina fagenta yake فأخبر صلى الله عليه وسلم عن اعتباره وأنه لن ينسى في ذنبه sai shugaba sallallahu alaihi wasallam ibada labari kan abin da yake shi a ganin sa haka ne cewa annahu qasada al-khabara bi to kaji fa isa aka faɗa aka ce da hakura aka yi aka kyala wayannan zantuka ai wani rubutun daban ba wannan ba gaskiya yanzu ina maganar zato a haƙƙin annabi wanda hadaratun zati take kiransa da alhaƙu hmm? ina zato kaji fa yadda aka aka yi ta'arifin zaton nan wa zannu tajwizul li amrayni ala haddin sawa'i wa shakku tajwizul li amraini ala haddin sawa'in wal zannin ma ala ba za mu da wannan gurin ba shi shakka dama bangaren kokonto kala kala kala biyu ga shakku ga zannu to shakku shine kayi kokonto akwai da babu disi daidai a zuciyarka a ce wane ya zo sai ka ce gaskiya ina kokwanto to da zuwansa da rashin zuwansa ya yi daidai a zuciyarka wannan shakku kenan sai Allah ce wa in kuntum fi shakkin mimma an nazzalna ala abdina to kaga wannan bangare kenan to sai zannu sai aka ce wali zannin ma'ala amma a zannu shine wane ya zo wane ana zaton ya zo ko bai zo ba zuwansa ifi ƙarfi kan rashin zuwansa to zannu kake yi kenan banda shugaba a wannan layi ba shi a nan kai ba shugaba ba billahi lazi in sansa ya kama guri ya zauna a zuciyarka ka fita daga nan gurin in ka fita ya haba mala ina ba wai a cikin sansa bane ake da ijabatu da'awa ba a cikin sansa ake samun jazamu ba hmm? ai an gani iri-iri an ga abubuwa iri-iri mala magana to wani zato shugaba zai yi a cikin isar da sako wanda Allah yake rubuta sirrin gaskiya da shi a doron ƙasa a tashi alkiyama kuma a auna kowa akan ya bi shi yadda ake so ko bai bi shi ba nisa nan gurin mai rintsi ne da kyau alƙali iyal kana jin abu duk kuma zai bayani a ƙarshe saboda haka yanzu da shugaba ce ban manta ba sai suka ce a nan gurin kamar yana bayani ne a bisa zakansa aina malam ai ta kalmar zannun nan ma ɗauki ta wurgar da ita ai shi wannan gaskiya ne kurin malam shi kauli ɗaya ne tak sai da lujudu ba a yi wani abu kuma wai zato yake yi a ba haka ba ne hmm. wa haza sidquna aidan ke to wannan ma dai gaskiya ne har yanzu ce ce fa ka'annahu qasada al-khabar bi bihaza an zannihi wa illam lam bihi to yake wa haza sidqun aizan to wannan ta wani lungu ne can aka shiga wani guri wanda ake so a kama dai wani abu Don a tabbatar da kamala annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai shugaba alaihi salatu wasalam yanzu magana ake a cikin sallah ake magana da za ka ji buna illa yake cewa su a gurin sufaye fagen munajati da Allah kaf ba wani fage da arifi masanin Allah ike munajati da Allah kamar fagen sallah fagen sallah to sai zama yanzu ba wai magana arifai ake ko magana sayyidul arifi ne ake yi magana ake ta kudubu da'iratul ahwali baki daya wanda ike karba daga sirrin zati kai tsaye to nan dai duk a bangaren dai karatu ne da malanta da iya rubutu shine zamu ta karantawa yanzu hmm. wa wajhun sanin fuska ta biyu aina qawluhu walam amsa hadun ila salami da shugaba sallallahu alaihi wasallama yake cewa ni ban manta ba to ya koma izuwa ita sallamar ai anni sallamtu qasdan wa sahawta an adali ai cewa shugaba kamar yana cewa da ne sallaman nan ba wai na rukkanin a wajen sallama ba ne amma adadin ne na manta to wani karatu ne wannan Allah kuwar Ailam askufi nafsin salami ban manta ainihin nafsin sallama ba za alƙali ya Allah ya saka musu alkhairi duk suna son haka ne su gaya wa mutane don su ƙara nuna wa mutane cewa wai da gaske kuna iya ganin ɓangaren halar annabi kamar yadda yau Allah ya sa katanga yake ta gina katanga a gaban mafi ɗimbin miliyoyin mutane a yau a kan janabin annabi katanga yake gina musu ba wata gireda a duniya da za ta iya tsige ko bulo ɗaya wallahi babu in aka yi wa mutum wannan katangar to shi kenan bayan ta dama jahannama ne faɗa za a yi وهذا محتمل وفيه بعد تو zai iya yiwuwa in ji alƙali iyal ya ce amma nisan wannan magana ya yawa rashin sawaba ta ta ta yawa za ce zai iya yiwuwa a ce ko hakan ne to ba haka ba ne hmm. fuska ta uku ita ce mafi nisanta ma zahaba ilayhi ba'dhum han addali wato shine abinda wasu daga cikin malamai suka tafi akai wa ilayhi tamalawul lafzu ko da dai lafazin zai iya daukuwa a ce ta yiwu haka shugaban yake nufi min qawli kullu zalika lam yakun da yace kullu zalika lam yakun hmm. ai lam yajtami al-kasr wan nisyan bal kana ahaduhuma wai su suka ce wasu malaman suka ce shugaba abin da yake nufi kenan da zuliyadaini ya tashi ya ce ya rasulallah sallah ta ragu ko ka manta sai ya ce kullu zalika lam yakun to wai su a gurin malaman gaba ɗayan biyun ba su haɗu ba amma dai ɗayan na san ya faru kaji fa wai da ya ce kullu zalika a haɗa ne ba haka ba amma in daban-daban ne to ɗaya na yi ɗaya ko sallah ta ragu ko na manta to sallah ba ta ragu ba to dai na manta kenan wasu malaman suka ce wai to sai dai a ɗau haka a lafazin da shugaban ya faɗa wa mafahumin lamshi khilafu to amma dai abin da za a fahimta a lafazin dai sabanin wannan magana ne tare da wata ruwaya daban wacce take ingantacciya wacce ta rushe abin da wayancan malamai suka tafi akan wannan tawili to daban-daban ya faɗa ice ma qasurati salatu wa ma nasitu sallah bata ragu ba kuma ni ban manta ba to ba shi kenan an rushe magana wa'ancan ba malamai ne manya-manya kinkima kinkima haza ma ra'aitu bi a'immatina alƙali ya ce to fa wannan shine abin da na gani kaji su malaman can fa yana kiransu a'immatina shugabanninmu in ji alƙali iyal saboda iliminsu amma ga su a gaban kamilin zaki malam yauki yana santsi yana so ɗebe su izaman musu da kafa har yanzu ba a faɗi ansa ko ɗaya ba ai tun Allah ya yi gaskiya malam da kai ya ce wayu sallimu taslima idan har aka ce da abin da shugaba in sai an zo an yi bayani to ina izan nan da aka ce shi azizu ne da ya ce walillahi al-izzatu wali rasulihi ya ce walil mu'minina buwaya kadai tana gun Allah Allah ya ce to buwaya tana gun annabi Muhammad dan a sa ma katanga ka ce daga matattakalar buwaya kurin kansa za a kalla sai ya ce walil mu'minina kai mu'minai waɗanda suka yadda da shi ɗari bisa ɗari suka gamsu da shi suka karɓa daga hannunsa to akwai buwaya a gurinsu su kansu sun fi ƙarfin ka gane su ballantana ka matso kusa da inda yake sa abu madaina gausu ba ya faɗa ba yace so nake wai in gane wai shugaban nan ya yake ne Allah so nake ka yayi min hijabi wai yaya shugaba yake a gunka ainihin Muhammadun nan da kake me kake nufi da shi yace sai sai naga tsakani na da wannan gurin hijabai ne sun fi guda dubu yace kuma ka kusanci na farko zai kone ka ne har a zuwa ka. ba za ka ƙara tasiri ba yace daga nan sai na ce sai na jawo da baya da baya sai na haƙura sai na ce na yadda duk wani masanin Allah da ka sani ya samu hasken manzan Allah aikin da yake nan wa yake da baya da baya ce na haƙura na yadda na yadda ya ce duka waɗannan daga cikin waɗannan fuskoki masu ɗaukar wannan lafazi ne a bisa ce ga sunan waɗannan bayanai duka an yi su wasu a ga kamar sun kama hanya sai su yi nisa nisa ba ansa sai shugaba mana aka yi ki isa za ka ga rayuwar waɗanda suka rayu da shi ɗin malan za ka ga haƙiƙa ta mana ishara zuwa waɗannan fagage da rubutu ma bai rubuta wannan yanzu haka kurin asala'u zai shugaba zai ce ɗaura siddin nan ya kasa ɗaura siddin nan manzala ya ce me yasa baka ɗaura min siddi ba ka sa wani ya ce ai ban da alola ne ta yi na zan iya taɓa siddin da za ka hau ban yi tsarki ba ko ita taguwar je in dafa ta ba tsarki a jikina ka san da idan da wannan yake ganin annabi to irin fa dubbai ne fa suna nan a haka suke hmm? yanzu ka san da idan da suke ganinsa da suka dawo daga ahazabu dinnan aka aka ce a tafi banu ƙuraiza a yi sallar la'asar yanzu waɗanda aka ce su je banu ƙuraiza su yi sallar la'asar ɗin nan da suka kama tafiya ka tambaya irin mugwayen raunukan da suke jikinsu a haka suka fito kuma ya ce a je a yi sallar la'asar a can da aka dosa tafiya malam ji suke kamar tafiyan ma ba ta yin sauri ce to lokacin kuma la'asar ya yi yanzu mu tsaya mu yi la'asar a cewa yi mu je banu ƙuraiza a cewa yi mu je banu ƙuraiza amma yana nufin in lokaci ya yi mu tsaya kar mu tsaya kan mu yi laƙaƙi ne yake nufi ce to bismillah ku yi tsallaku mu mun yi gaba don kan mu je mu saba mar ka san da idan da suke kallonsa da wannan manzilar kai nan ɗan abu ɗan ƙanƙani hmm. ya zo ya gigita ma hankali ko ko wani jafa'i ko wajabcin sai ka shiga jahannama hmm. yana afko maka da wasu abubuwa a kan shugaban nan manzo Allah ba abin wasa ba masoyan sama ba abin wasa ba tsakkuwar da take madina ba abin wasa ba ce tsakkuwa ta madina in ka san waye annabi ba abu wasa bace wallahi su halin haƙƙi sun san da haka to amma hukuncin lokaci ba yadda za ka iya al'amura suna zuwa iri daban-daban yanzu nan fa magana ake kurum akan cewa wa ma nasitu sai an mata guri wallahi ban manta ba to wannan magana ban manta din ba ita za a yi wa muhalli cewa baya mantuwa ko abin ya sa yayi daidai da al'adarka ko ya saba da al'adarka ka watsar da al'adarka ka dau al'adar layinsa shine abin da ake so a koya mana yanzu mu fita daga bashariyar mu mu zo gaban sa mu durkusa mu ce min yadda Allah ƙara masa tsira da abu to haka dai za a tsaya a nan gurin yanzu saboda gashi yau rana ce da za a yi za mu ajiye karatu eh, yan uwa daga sassa daban-daban waɗansu nisa ya hana su suna so su zo waɗansu kuma Allah ba su dama sun taso wasu daga sassan makota haka sun taho da yawa muna roƙon ubangiji yadda kowa ya zo lafiya Allah mai da shi lafiya duka hidima ce ga shugaba alaihi salatu wassalam eh lokaci ne da kuma hukuncin al'ada ta Allah ya ce dai ba a canja masa magana kuma ya riga ya shirya abin da ya shirya ya faɗi sha'anin annabi yadda yake so ya halicci manzan Allah ta kan yadda yake so kuma tuni ya gaya wa bayi cewa ko ku yi masa ko kar ku yi masa illa tansuruhu fakan nasarullah na ni ni da na ni ne nake taimakon sa ai dama taimakon sa ba hannunku na ajiye shi ba mala'iku ma ba a hannunsu na sa taimakon manzan Allah ba wa ma ja'alahumullahu illa bushra ko mala'iku da na aiko ma filin badar dan ka ji farin ciki ne kai bushara ce amma yace wa man nasru illa min indillah yace wallahi taimakon ka in ba ni ba ba wanda zai iya Allah ne fa ya gaya mar haka eh da an yi magana an ce lasta mursala kai ba mun zo bane mun tabbatar kai ba annabin Allah bane Allah ce lakinin lahu yashhadu bima zala ilayk ni na yadda kai annabi ne hu bi ilmihi da ilmi na nasan nasan na san na saukan maka da duk abin da na baka ba mantawa ne ba ke wal mala'ikatu ka ga yawa yahudawa nan duk mala'iku na ma sun yadda kai annabi ne ce waka fa billahi shahida shaidan mala'ikun ma bana santa ni kadai na yadda kai annabi ne to shi ne fa wannan shi ne shugabanmu fa to mai dan adam zai iya yi anan to billahi lazi duk abin da ake faɗa kiyamul layli ce kurin akan mu. mu yi wa kanmu kiyamul layli mu girmama annabi mu manta da duk fitinar da zamani yake domin wutar jahannama tana nan tana diban mutane ka je gaban Allah ka saba wa wannan annabin ka ce za ka ɗauko masa sallah ka nuna mar ko ka nuna mar azumi ko ka nuna mar zakka a sannan ita ma sallar taka zai mai da ita wuta ya kuma kona ka da ita da aka kiyaye wallahi ko mutane su yadda ko ka su yadda wasu da kenan kwaya daya ka je gaban Allah ya buɗa kod ɗinka da kake ittisali da annabi ta yi daidai to magana ta ƙare ka je masa da sallah cikin duniya ya duba wannan lambobin tsakaninka da annabi san hatsu ne babu su ka gani za ka tsallake wallahi ba inda za ka ba inda mutum za shi da sahabi dai bai taba sallah ba bai taba azumi ba amma zuciyarsa ta ɗau girgizan nan ta fana'i da shi ya ɗauko kayan yaƙi ya saka ya zo an make shi a filin yaƙin don ya taimaki annabi Allah ya kalli zuciyarsa ya ga gaskiya yake ta harshen kamilu zati yana homin a halin jannati dan aljanna ne dududin sallama wadda aka yi da fana'in nasa bai awa uku ba ya awa uku ba akai abinda akai halara ta ce wallahi mun karbe shi mun karbe shi ga masu ga masu sallah kullun a masallacinsa kullun ai wahayi ma su ta kuka su ta kuka amma duk abin da ake na addini kuma suna yi amma can ramin zuciyarsu sun raina annabi suna ganin wani mutum ne kawai da ya cancanta su yi mara haka Allah ya ce in tastaghfir lahum 70 marrata alan yaghfir Allahu lahu wallahi ko kai ne zaka ce in gafarta musu sau 70 duk da da ka nufi abu a ka yi naki amma wa'annan kai ce in gafarta musu kai munajati da ni har sau 70 Allah ce wallahi ba zan gafarta musu ba ba a makara zuwa sallah ba ba a rashin ba da zakka ba ba a rashin komai ba a kawai ba su yadda da shugaba ba eh Allah ya ce kuma wajen ma da zan sa su a can ƙasan ƙasan wuta zan sa su aikin munafukai ba wannan aiki ba ne illa kawai rashin ganin girman shugaba ba wani munafunci a duniya da Allah ya halitta ma'anan munafunci shine mutum baya ganin kiman manzon Allah mm. eh, to agun Allah wannan cikakken munafiki kenan to mu ji tsoron Allah eh yan zamanin mu mu kiyaye Allah saboda lokaci yana nan ga abubuwa nan iri-iri kowa yana kallon abin da yake faruwa to agon Allah ba a yi komai ba ma tukunna lalle lalle a kiyaye alfarma ubangiji a kiyaye alfarman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ban mu akan tafarkin annabi Allah ka ban mu akan tafarkin shugaba sallallahu alaihi wasallama wanda duk suka halarto mana wannan guri suka zo muka yi hataman nan da su Allah mai da su gida lafiya Allah ya mai da su gida lafiya sun zo a matsayin baki ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam uwanmu da suke sauraron mu daga dukkan nahiyoyi gaba daya kullun karatu ana tare to su ma duka muna sanar da ku cewa yau mun yi hutu kuma sai ubangiji tabaraka wa Allah ya kai mu bayan babbar sallah kuma bayan sallar layya Allah kuma zai dada mu kuma a zo a ci gaba da yin wannan Allah Allah ya datar da mu halifa Allah ya taimaka masa Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya masa dukan bukatunsa albarka shugaba sallallahu alaihi wasallam sannan kuma akwai 'yan uwa marasa lafiya muna roƙo kuma an zo halifa za a yi musu addu'a wasu da yawa suna nan a kwanci wasu an rasa ma me yake damun su ma a rashin lafiyar mu wasu kuma sun rasu sun tafi ga Allah za a yi wa dukkan ƴan uwanmu waɗanda muke wannan zawuya tare da su da ƴan unguwan nan da ƴan ahalin wannan makaranta da dukkanin al'ummar musulmi za a yi musu addu'a sannan kuma ga halin ƙasa da muke ciki ga hukuncin lokaci kaga yana daga abubuwa da mutane kamata bi tsoron Allah yanzu lokacin layya ne ike matsowa layyan nan abin da shugaba ya faɗa ranar goma ga watan zilhijja ran goma ga watan zilhijja ba shi ne ran babban sallah ba sayyidul Lududu ya ce a wannan wunin ba abinda Allah ike so ya ga kayi irin ya ga ka kama dabba kayanka to ga wadin da aka shiga yanzu shari'u ne ya faɗa Ice duk abin da ka sani na kirki a gun Allah to a wannan wunin babban abin da Allah yake so ka sai dabba ka danne ta ka yanka ta to ne aikin da ya fi kowanne a wannan wuni yanzu ya za su yi wannan ba a ga yadda lokaci ike babbakewa ba ba a ga yadda tsarin lokaci ike tsanani ba saboda ana ana ana taba annabi ana wasa Allah zai ban mu da wasan mu lalle ka kasa al'umma yanzu gida ɗari kaso tara. yanzu wannan kalmar da kamilu zati ya faɗa ka yanka dabba a wannan wunin sai dai su ji labari don ku ta za su yi inda ba wuyansu za su yanka ba to haka ne to duka wannan ayoyi ne wallahi ayoyi ne masu yawa saboda karancin saboda abubuwan da ake ta yi abubuwan da ake yi ba a taba shugaba in aka taɓa shugaba albarka konewa take Allah kiyaye to sai a mana addu'a duka da waɗannan halaye da waɗannan abubuwa Allah kai mana rangwami Allah kai mana rangwami Allah kuma ya sahale mana muna dai kamun kafa da annabun eh duk damuwar Allah ya tafiyar mana da ita eh wa ma kana Allah li yu'azibuhum wa anta fihim eh wa alamu anna fikum rasulullah eh shugaba yana nan muna tare da shi ubangiji dan girman masoyan annabi wanda suke muke tare da shi Allah ka laɗafa mana farma shugaba sallallahu alaihi wasallam yan uwa da yawa sun aiko daga sassa a musu addu'a to duka za a yi addu'a insha Allah yanzu a cikin addu'o'in da za a yi alhamdulillah Allah maimaita mana kuma Allah kai mu wannan lokaci albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam